11 à Niamey et partout au Niger, chers auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangou, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Samira Wafi et à mes côtés, Rukayetou Abdraman. À la technique, aujourd'hui, nous avons Amina Hassan et à l'édition, c'est Rahila Toussoumana. Les femmes sont en commande ce matin sur le Niger sur Kalangou. Alors, Wiki, comment tu vas Je vais très bien, Samira, et j'espère pareil de ton côté. À merveille. Super alors, qu'avons-nous au menu ce matin comme d'habitude, ma belle, nous allons débuter avec euh, le flash et une bonne dose de musique nigérienne sera servie à nos auditeurs pour le plus grand bien de leurs oreilles. Et on en profitera ici aussi, n'est-ce pas Évidemment, nous serons à la première loge. Dans l'écho des régions, nous irons voir à Zender euh, ce qui se passe avec les conducteurs de Kabu Kabu, autrement dit les taxis motos. Selon le président de leur syndicat, ils sont victimes de tracasseries routières au niveau de certains postes de contrôle. Dans cette émission, on parle aussi sport et la culture linguistique, sans oublier notre rendez-vous loti avec les femmes du studio Kalangu qui informent en humour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et la rubrique hebdomadaire du mercredi est consacrée aux questions environnementales. Nous braquons nos projecteurs sur Dubaï pour parler de la COP 28. Mais avant, vous suivrez, chers auditeurs, l'entretien avec le sultan de Kantier, région de Zender, Tuntouma Abdelkadiri Amadou. Il nous parle de l'historique de la ville. Installez-vous confortablement pour le décollage. Bonjour à tous, tout de suite, voici le flash d'information présenté aujourd'hui euh, par Rabia Mekano. Bonjour Rabi, comment ça va Bonjour Samira, bonjour Ruki. Bonjour Rabi. Alors, allons pour le flash. Plusieurs ONG internationales exerçant au Niger ont exprimé hier leur profonde déception face à l'absence d'exemption humanitaire dans les sanctions prises contre le Niger par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Parmi les signataires, on cite Acted Cœur International, Helen Keller International, Médecins du Monde, Oxfam, Plan International, Save the Children, etc. Ces organisations appellent à la réouverture d'urgence de la frontière entre le Bénin et le Niger pour atténuer les souffrances de plus de 4 millions de Nigériens ayant un besoin urgent d'aide humanitaire et pour lesquels les conséquences s'aggravent de jour en jour. Le communiqué indique aussi que plus de 2 millions de personnes ont été confrontées à l'insécurité sécurité alimentaire entre octobre et décembre 2023, ce qui a contraint 15% de la population à déménager faute d'accès à la nourriture et à l'assistance. Au Niger, l'insécurité prive près de 80 000 élèves du droit à l'éducation dans la région de Tilaberi. En effet, cette partie du Niger compte plus de 900 écoles et centres fermés pour cause d'insécurité, soit environ 118 000 élèves, selon le directeur régional de l'éducation de Tilaberi. Pour indiquer la situation, un forum sur la continuité des activités pédagogiques dans la région de Tilaberi a été organisé le mois dernier. Ce forum a permis de regrouper les écoles par stratégie de réouverture, comme suit 37 écoles en cours de réouverture, 122 écoles que l'on peut réouvrir sans position militaire, 31 autres sont à réouvrir avec patrouille et 785 écoles à réouvrir avec position militaire permanente. Consensus à Dubaï, les pays participants à la COP 28 se sont mis d'accord mercredi 31, 13 décembre sur un texte final qui appelle à une transition des énergies fossiles pour lutter contre pour contre le réchauffement climatique. Ce texte vise à accélérer l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet accord mondial qui vise à, devenir la première décision d'une conférence climatique de l'ONU à traiter du sort de toutes les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, ne réintroduit pas explicitement le terme de sortie réclamé par les pays les plus ambitieux, mais refusé par des pays producteurs de pétrole, l'Arabie saoudite en tête. C'est tout pour le flash de ce matin. Merci. Merci. à toi aussi, euh, Rabi, pour euh, ce flash euh, info. Nous annonçons tantôt, nous parlons histoire dans notre rubrique Entretien du jour. Le sultan de Cantier nous parle de son canton. Il s'agit de Tontouma Abdelkadri Amadou. Mais avant de l'écouter, Samira, nous allons écouter la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Il s'agit du titre D'un Adam de Hadiza Mangou. C'est parti. frappe, l'homme phénoménal et à 10 pour le boy comme Walter moi. C'est lui, c'est. l'être humain, l'homme. Dans cette chanson, Adiza Mangou chante la méchanceté humaine. Elle décrit comment certaines personnes sont envieuses de la réussite d'autres. Ah, C'était le titre d'un Adam de Hadiza Mangou. Je vous, je, vous propose à présent la première partie de notre entretien avec le sultan de Kanché, Toutouma Abdelkadri Amadou. Dans cette première partie, il nous parle de la première royauté euh, du canton de Kanché, dirigée par une femme, une reine qui a mystérieusement disparu. Asseyez-vous confortablement pour écouter cette belle histoire. Il est au micro de Maman Ada. Allah ka mu kance tare da martaba sarkin kance to martaba sarki muna so a ba mu tarihin masarautar kance daga ina ta hutu har ta zuwa to eh, nan masarautar kance masarauta ce wadda ta masalin ba nan daga kance ta fara ba ta fara tun asali nan yamma kaɗan da wani ɗan wuri ana ce mashi domin daga nan kuma wani lokaci kuma sai aka isa gari ake cewa tsirkau to nan tsirka wanda ita ta huce da tarihin asalin masarautai sai kuma tsirkau abinda ake nihi tsirkiya wani abu da ake yin kwari da baka da shi kenan yana nuna cewa lokacin da mutane ne mayaka su asalin dai inda tarihin dai na masarauta ya tashi daga nan garin tsirkau ya tashi kuma gari ne wanda yake tun asalin da birni ake cewa birnin tsirko kenan guri ne wanda yake a gewaye wanda da horon shala ce mun shara park kenan duk inda aka yi wannan guri ne wanda yake tsohuwar masarauta kenan yanzu ku tarihin ya tashi tun alu dubu da dari biyu da talatin da takwas kenan tun lokacin nan ne asalin sarauta duk da yake a lokacin nan a yankin yanayin nan mata ke ake ba matsayin sarauta a lokacin nan kuma eh, mace ce ke iko a lokacin nan ala ce mata batun tuma kenan <clears throat> su ka uwa nata sun yi zamanin su kamar yadda na hudu a wani gari ala ce mushi nan dungu kamar dai alan gusa ne daga dungun guri ne yana nan kuma aka isa garin tsirkau kenan ita a nan dai tsirkau ita ta fara huce duk da yake kamar yadda na ce akwai uwayenta wanda suka gabace ta sun yi zaman sarauta to a nan tsirka wanda ita tarihin nata ya fara huta ita batuntuma kenan ita ta yi zama tsirkau kuma tala cikin wannan zama ne a lokacin nan kuma sai aka samu wani baƙo da ya fito shi kwa bakon nan asalin shi dan sarkin kano ne ya fito daga kano da ni ya za ta tafi da margu wajen wani aminin shi da ake cewa malam musa to cikin tahiyar shi sai allah ya kashi wani ɗan gari nan yamma da kance kuma ala cewa garin barawa to lokacin da ya zo nan barawa kamar yadda na ce lokacin nan duka mayaka ne mutanen lokacin da ya zo sai ya zo ya samu ɗan gewaye tsakanin shi da iyalin shi ya zauna to lokacin da ya zo su kuma sun huto yawon harbinsu kuma sai suka ga cewa nan akwai wani abu a cikin nan a zaune to lokacin da suka je suka same shi sai suka tambaye shi labarin shi sai ya ci musa ah, shi dan sarkin kano ne kuma ya so sarauta allah bai ba shi ba shi ne ya ce taho za ta yi wajen aminin shi da marubu ya cewa malam musa to lokacin nan kuma su suka mai bayani suka ce mu nan mace ke iko amma inda zai yiwu mu canza ta da kai tun da ka ce mun dan sarki ne to sai mu aminta to kuma sai ya ce a yanzu ba ya ba su amsa ba sai ya koma ya sake shawara in ya dawo amsar tasu ta amsu in bai dawo ba kuma shi kenan a lokacin da ne kuma sai ya koma can asalin kanin kuma sai ya komo to lokacin da ya komo kamar da na ce a lokacin nan ita kanta tsirka'un eh, akwai garuruwa wanda suka gewaye da ita wanda duka mayakan ne tun daga sunan barawa akwai gazirar su ma matsayin sarauta ne wanda yake kuma duka sula cikin tsarin sa sarauta a lokacin nan akwai kurni shi ma eh, gari ne kuma eh, akwai wanda yake rike sarauta su ma duka cikin wanda suke shawarar naɗa sarkin ne kuma akwai wata ita yanzu tala garin yanzu ba cikin ƙasar kance yake ba ya koma cikin ƙasar da magarancin ƙasar turmin. to shi ma lokacin nan su kada wata da su duk ake shawara wani duka wanda suka je wani to shawara ta zo ɗaya kuma lokacin da suka tunkare ta ita an nuna ita ma jaruma ce mai mayaƙiya ce da kuma lokacin da suka abinta ta ga dai gadan-gadan dai mutanenta ne kamar suka abu da kuma sai ta bace cikin cikin wannan ba wanda zai ce ga yau ga inda ko aka ga gawarta ko wani abu Vous venez d'écouter là la première partie de l'entretien avec le sultan de Kanké, Tuntuma Abdulkadri Amadou. Avant de continuer, faisons donc une pause musicale avec le titre Sonia Libère de Soga. Le groupe Soga chante pour Sony Alibert, le premier souverain de l'empire Songhai et 15e de la dynastie sunnite. Il était un brillant stratège. Il aurait mené 32 guerres en 26 ans et les aurait toutes remportées. la Sonia Libère du groupe Soga, fidèles auditeurs, retour au studio pour poursuivre cet entretien, notre entretien avec le sultan qui raconte l'histoire de Kanti. Pour résumer la partie précédente, le sultan parlait de l'origine du nom Kantier. Si vous suivez bien l'histoire, il expliquait de succession en succession de Tchirouak, le royaume s'est implanté autour euh, du puits du berger Touareg nommé Kantier, d'où le nom de cette localité. Mais vers la fin de cette histoire, le sultan de Kantier, Tuntouma Abdulkaderi Amadou, nous parle des ethnies vivant à Kantier et de leur activité. to kabilu nawa ne ke cikin abin da a ce na kance da za a ce kabilu na da yawa tunda yanzu kamar yadda muke cewa kasar na da yawa ba kancan bace kaɗai kenan ita kance kuma muka ɗauki asalin kamar yadda na hudi buzun nan lallai hausawa ne nan kanci kuma wannan ne amma mahi yawa an ka hudda hausawa sai bugaji sai buza bugaje amma su bugaje sun zama su ma hausa ne tunda tahiya tala tahiya duka babu harshen dai daga al'adu sai dai daga sa kayayyaki za a gane kuma nan ƙasa kance duk garin da ka ɗauka in ka ji an ce kance hausa to akwai kance bugaje in ka ji an ce mata mai hausa akwai mata mai bugaje babu garin da za ka ji hausa babu buzu kenan kusan sai a ce duka abin ɗaya ne sai kuma akwai hulani kuma akwai bare-bari wanda su ma dai sun zama duka dai hausa ne duka dai kabilan kuma sai yanzu abu yana tahiya kusan mu ce akwai zabar ma ko ta kabilan ma kusan dai ta cikin ƙasa akwai hmm. to ta nan kance su manoma ne makiyaya ne ko kuma duka da kasuwanci to asalin mu dai na a ce manoma ne muka yi dauras kwanai kasar gaba daya tunda guri ne wanda ya yi huce a can da a zancen noma na tsammani akwai ma masana diyawa wanda sun rubuta littattafai diyawa bisa sadakin noma da abubuwa duka anan ne nan kasa a kai su kenan guri ne wanda dama ya huce a noma na biyu kuma sai kasuwanci haka da ɗan kiwo kuma sai ɗan abin da ba a rasa ba na dan makera haka da abin da suke to ita eh, masarautar kance tana da wata alaƙa da wata masarauta ta nijar nan kusa ko ƙasashen waje a to munan kanci mu da asalin wata alaƙa ta ko biyayya ko wani abu tsakaninmu da masarauta babu sai dai mu'amala dai ta zama arziki da aka yi na da amma dai babu zancen cewa a'a kalkashin wata masarauta take ko kuma wani kaza take a'a masarauta ce kamar yadda na gaya ma tun 2238 take nan kuma har yau masarauta ce wadda bata samu ba ma irin wannan rabuwa a ce ko daga wani waje a shigo ko irin hulanin ma da suka suka shigo a ce ko sun zo sun kawo daular ko sun yi wani abu babu a'a wannan masarauta ce wadda take tahiya daga ɗa uba ɗa ji kaka haka ne take tahiya kuma wannan genealogin ce duk wanda ka gani tun daga shi malam umar nan haka taho tahiya haka zo ni da nake zancen wannan duka cikin tahiya ɗaya ce ake in ka ga ɗa uba ko irin wannan ma a yanke a ce wani a babu kenan masarauta ce wadda tun asalin dama a haka ta taho kuma har yau ma a cikin haka ne muke tahiya kamar yadda muka wadi dai mu'amala ta arziki ta zamantakewa sarki abujar zamani ba kuna da wani abu da za ku kara bisa masarautar kance da ba ku samu muka tambaya ba ko kuna iya kara mana wani tarihi ko ni da muka mance ba mu tambaye ku ba to tarihi dai wannan shi ne kamar yadda yake sai dai kuma kamar yadda muka ce munan masarauta ce wadda har yanzu kusan a yanda tsarin ta ya taho na asali har yanzu a kan shi muke kuma babu wani abu wanda zai shigo inda lokacin da za ka gane ne cewa masarauta ce wannan sosai wadda tsarin mutum na asali muke taya da shi da kamar kun zo ko lokacin wata sallah ko lokacin da ake zama irin na fadanci ko na wani abu haka to za ku gane cewa akwai sha bamban da duk wani sauran masarautu da za mu yi ba abin alfahari ba kamar yadda muke haɗi mu masarautar mu haka ta taso ko da wani wani ne za mu yi to sai mun diba ko da abu lallai zamani yana tafiya ala juya amma in an ɗauko ta asalin ta na da'an to ha yanzu kowane gidan matsayin da suke da kwai shine gobe ma ba a iya dauko daga wani gida a dole daga gidan nan nasu za mu ɗauka mu bada a matsayin duka wani wannan lallai ala yin matsayi yanzu kamar wanda yake na amanna arziki amma dai na asali wanda aka sani cewa masarauta ta taso da su to har yanzu har gobe a cikin gidajen wannan suke kuma an zo tsarin hallo har yanzu kowa a matsayin da yake kowa ya san inda yake haka nan muke tahiya wannan kuma tun uwaye da kakanni haka ake akwai shari shari ne kuma kowanne ko kuma kowa ya san wa yake gaban shi wa yake tare da shi haka ne gida gida ne kowa ya san gidan shi kuma haka muke zaune kuma haka muke tafiya to cikin masarauta mata su ya wurin su a mu dama asalin nan masarauta kamar yadda na hudu ai dama ciki igo kena har yanzu wannan wannan abin nasu yana ta yanzu kenan nan masarauta ce wadda eh, akwai alabasu matsayi da yawa Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, c'est à présent l'heure de la rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et nous allons parler environnement, plus précisément des énergies fossiles. Et oui, la sortie des énergies fossiles reste un des plus grands enjeux de la COP28 à Dubaï. Toutefois, ça bloque toujours au niveau euh, des négociations. Les pays développés ne veulent pas faire d'efforts pour respecter leur engagement et ceux en voie de développement ont besoin de financement pour s'adapter. Reportage de notre envoyé spécial à la COP28, Momadou Touré. Les négociations se poursuivent à Dubaï, mais un des blocages se situe au niveau de la sortie des énergies fossiles. Sani Ayouba, président des Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Niger, nous explique. Le changement climatique chez nous, au Sahel, c'est un défi quotidien, que ce soit par rapport à la température, par rapport aux catastrophes. Et les pays qui sont responsables historiquement du changement climatique, les pays industrialisés, ne veulent pas faire des efforts supplémentaires pour réduire ou bien même pour arrêter d'ici à l'horizon 2030-2050 tel que le prévoit certains textes ou certaines décisions de ces négociations. Pourtant, il est également demandé aux pays en voie de développement, notamment ceux du Sahel et de l'Afrique centrale, de se pencher beaucoup plus sur les énergies vertes. Une situation que Mme Zenabou Sekda, présidente de Women Environmental Programme du Burkina Faso, trouve paradoxale. Si on arrête d'utiliser aujourd'hui le fossile, on ne pourra aller nulle part parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des équipements qui nous permettent d'avoir de l'énergie propre pour avoir le net zéro qu'ils demandent. Il faut souligner que 67% de la population burkinabé qui vit en milieu rural n'a pas accès à l'énergie de sources officielles. Au Mali, les énergies renouvelables ne représentent que 10% des productions actuelles, regrette également Mme Aminata Konaté, directrice nationale de l'énergie. Dans la production même de la Société Énergie du Mali, nous sommes à plus de 53% de thermique, ce qui pose trop de problèmes. Et le reste, c'est l'importation. On n'a que 10% de renouvelables sur notre mix énergétique. Mais on veut aller à 30% d'ici 2030. Pour développer l'exploitation des énergies renouvelables, en Afrique particulièrement, le Mali et tous les autres pays ont développé plusieurs programmes dans leur contribution déterminée au niveau national. En Centrafrique déjà, le ministre de l'Environnement Thierry Kamache annonce des avancées. Chez nous, nous avons commencé en installant en deux ans trois champs solaires, qui est pour nous un grand pas vers euh, la transformation de l'énergie fossile à l'énergie euh, renouvelable. Le solaire semble être une des grandes solutions, mais au niveau des ménages africains, beaucoup estiment que ça coûte trop cher avec les batteries à renouveler assez régulièrement. Sani Ayuba nous dit pourquoi. Le problème qu'on a dans nos pays, c'est le stockage de l'énergie solaire. Ce n'est pas la production. On a des panneaux, il fait excessivement chaud, 12 euh, mois sur 12 dans la plupart des pays sahéliens par exemple, mais on n'a pas de technologie appropriée pour stocker. Les pays africains espèrent ainsi que les ambitions seront revues ici à Dubaï pour réduire la pollution, mais aussi et surtout que les différents engagements des pays industrialisés seront respectés et mis en œuvre pour une justice climatique effective. À Dubaï, Mohamedou Touré pour Studio Kalangou. Merci Touré pour ce reportage. Pour rappel, la COP 28, conférence des partis sur le climat, est prévue se terminer hier 12 décembre. C'est seulement ce matin que les pays participants, près de 200, se sont accordés sur une transition hors des énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Après cela, allons à musique, cette fois-ci avec le titre Shakirari du mythique groupe Akazama de Duchi. Le groupe Akazama est très souvent sollicité euh, par euh, le ministre euh, national de la Culture pour animer des spectacles. Il fait souvent des musiques de possession et de chant pour les génies. Ce titre que vous êtes en train d'écouter fait les éloges d'un esprit, c'est très mystique en fait. Shakirari du groupe Akazama Samira, on passe à l'écho des régions. Restons toujours euh, là-bas, retournons plutôt à Zender pour parler euh, des conducteurs de taxi-moto au Kabou kabou euh, de Matamei dans le département de cantier région de Zender. Ce métier est exercé en grande partie par les jeunes et aujourd'hui, ils se plaignent des tracasseries routières au poste de contrôle. Et pour échapper à cela, beaucoup préfèrent les voies de contournement et les routes clandestines pour mener leurs activités malgré les risques de faire de mauvaises 16 rencontres. Maman Lawali dit Domato, le président du syndicat des conducteurs de Kabu Kabu, estime qu'il est plus que nécessaire de revoir la réglementation des traversées. Il est au micro de Habou Sarkisale. abin da ya kawo haka na mutane suke gewa wannan bin dan kabkan ma da wanda ba dan kabkama ba matsaloli ne wanda mu da jami'an tsaro me matsalan ya kamata ce jami'an tsaro sun kiraya mu mun zo mun zamna don me yasa mutanen ku suke gewaya sai mu ga musu ga matsalolin da mutanen mu suke gewaya kamar wani irin matsaloli ne matsaloli shine abin da shahin rubutu a yau dan kabu kabun ya ɗauki fasinjan jika guda zai kai shi wani gari hanyar da akwai bariyar a jikal wannan ya zuba mai litir guda ko ya zuba litir demi a jikal wannan zai ba polis zai ba gendarme he ga a jika nan biyu ta in ya tashi tashi dala hamsin ko dala ɗari kenan wannan sai gani da ya bada wannan kuɗin rubutun ya ba jandarma gware bi ta baya ya gewaye kawai ci kuɗin wannan shi kaɗai shi kuma ka'ida me ya kamata da mu da su mu zamna a yi yarjejeniya a yi takarda a wuni a ce wuni ne wannan jandarma da yake hanyar gidan mutum ɗaya in za ni gidan mutum ɗaya in na yi rubutu na ba shi dala arba'in jandarman da yake wajen soki bai kamata ban bashi kenan ya bani fafe na gidan mutum ɗin da na je gidan hanyar soki kawai gwada mashi zan yi yau na ya rubutu gendarme polisin da yake bisa hanyar mai mujiya in kai ba shi dala arba'in za ka dungu ka game da polis kenan shi ma ka gwada mashi wannan fafiyan kenan ba haifar ba ka ba shi ba ko biye kenan wata wannan ne za su sa 'yan kabu-kabu ga gani ko da ka ɗauko wani mugu ko kuma ba ka ɗauko ma mugun kawai za ka bi hanya ko wasan da hucewa ka. shine zaman lahiya shine kowa zai ji sulhu ya ji sauki amma in ba haka ba aka yi saboda Allah kowa zai ta fuskanta matsaloli da mu da ma'aikatan da mu da 'yan kabu kabu mu ba mu iya jiyaran kanmu duka kinda a yau dan kabu kabu akwai masu taurin kai akwai wanda in ba ya gaba ya shiga hannu ko ya juya bai zauwa ya bi doka yadda ya kamata kenan manya ku manya yauni ne yara ta a wuyan ku ku ne ya kamata ku tallafa mana yadda garin ma zai ci gaba yadda mu ma in kuka ce ga yadda za mu yi na ƙasa da mu su ma su yi amma aka zo aka sa doka dan kabu kabu sa riga ka yi flak ka yi edikati dan kabu kabu ya yi kowanne wasu sun yi wannan sun yi karta sun yi flak sun yi sa riga amma sai kasance da wanda yake da riga da wanda bai da riga ya kasance duka guda ne yanzu president menene kukanku zuwa ga hukuma domin ya zamanto duk wannan matsaloli da ake zargin ku da ku sun kare muna so in zama ne a kiraye mu zo mu sake zama mu a shirye muke tsakaninmu da manya da jama'ai a zamana a yi sulhu a sasanta saboda Allah amma ɗan kabu kabu surtu yan bakin da wannan abin da ke tsorata su sun ɗauko wani abu ko sun ɗauko mutum gashi dai milahi sai su ga in suka zo bariyar ɗin ka ta musu bincike su ba da kuɗin rubutu sai su tsorata su bi daji su gewe duk wasu matsaloli da ake da wani yan ta'adda da ɗauko miyagun abubuwa wallahi sama moto ne ake kenan ya kamata a yi abu a takarance da mu da manya da jama'in tsaro Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. c'est le moment de passer euh, au sport. Ce matin, nous sommes avec euh, Adam. Bonjour Adam. Bonjour Mira. Alors voyons ce que tu nous apportes dans cette page sport euh, de la Ligue euh, Super League euh, plutôt. Eh bien, on t'écoute. Alors, débutons avec ce match d'hier entre deux géants de l'élite du championnat national, à savoir l'Union sportive de la gendarmerie nationale contre l'AS Garde nationale à l'ouverture de la cinquième journée de Super League. Et Adam, quelle est la suite du programme de cette cinquième journée Alors, commençons par, les matchs de la capitale ce mercredi au stade général Kunti. Liberté FC reçoit Espoir FC de Zander à 16h. Au même moment, de l'autre côté, au stade municipal de Niamey, le Sal Sporting jouera contre Zumonta à partir de 16h. En région, précisément à Dosso, le Tagour accueille le JS Tawa. Merci Adam pour toutes ces informations sur la Super League. Parlons à présent du plus grand rendez-vous sportif du Niger, la lutte traditionnelle. Eh bien, en effet, nous sommes à moins de 10 jours de l'ouverture de ce championnat pour le sable national et nous avons jugé utile de voir la situation de l'équipe d'Agadez. Notre correspondant Moussa Maman a rencontré l'entraîneur de l'équipe locale. On l'écoute. shirya su sun yi ƙarfi suna da kuzari kuma an koya musu taknik da wanda suke da shi da wanda ba san shi ba duka mun haɗu mun koya musu to yanzu kuma roƙon allah nan da muke su yaran su taimaka kansu zuciyar ta ɗauka cewa abin da aka nuna musu za su fito su yi shi domin su fitar da mutanen agadas daga kunya domin mu za mu karɓi baƙi saboda haka duk mai karɓar baƙo to sai ya fito ya nuna cewa fa yana da masaukin bakon kuma a yadda ni nake harsashe in allah yarda mu za mu ɗauki takobi in allah yadda saboda yaran yadda allah ya taimake su suka sami duk wani abin da ake nema ɗan kokowa ya samu karfi an gane sauri dabarun kaye duk an nuna musu saboda haka da haka ne nake ganin cewa in allah da mutanen agadas za su yi farin ciki da wa'annan 'yan wasan Allah yadda. An kokowa agadas ko gobe a ce za a fara kokowa in Allah yadda za mu fita kunya. Kirana na ƙarshe mutanen agadas yadda suka saba yin addu'a to su yi wa yaran ko 'ya'yan nasu addu'a. Allah ya taimaka abin da ake nema Allah ya samu. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de cette chronique sport. À demain pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam. Passons à présent au portrait du jour qui nous amène à la découverte d'une thérapeute traditionnelle à Tanout. Elle, Zara Moussa, elle pratique cette activité depuis une vingtaine d'années. Elle l'a hérité de ses grands-parents qu'elle continue à perpétuer. Beaucoup de gens apprécient ses services. Zara est interrogée par Mansour Al-Hassan. Ina yin magunguna na gargajiya a misalin yau wajen shekara da biyar kuma a ciki alhamdulillah duk wanda aka ma sai dai godiya sai dai turo wani ma kuma alasan barka ana yi dai bakin gwalgwado. kuma duk wanda aka ma yana jin daɗin abin da aka mishi ana ma han manyan mata ma masu aihuwa kuma ana ma ra'yan samari haka ma in rana ta kama su suna zawa suna amsa kuma duk wanda ya ji daɗi sai ya turo wani a misalin yadda muke magunguna na gargajiya na abzanci sai mu hahaɗa abin da muka sani duk wanda muka gani daga hannun mu sai mu dawo to malama zara wannan eh, magunguna kun gade shi ne daga uwaye ko kuma a kane abin yake a daga uwaye ne kuma ni mahaihiyata ma daga mahaihiyarta ne kuma ni ma daga gurin mahaihiyata na gada kun kai shekara nawa kuna yin wannan aiki yau misalin shekara 25 ko kuna iya gaya mu irin ribar da kuka ci dangance da wannan aiki ito eh to ribar mu dai mu yanzu ba ta huta cikin gida ba abin da muka samu ma iyalin mu amfani da shi ko kuma ta tuha ce muna bukata mu saya da ita wani abinci muna bukata mu saya mu saya ma iyalin bakin abin da dai muka tsaya kenan to madalla mun gode malama Atanout, vous écoutez le studio Kalangu à travers les ondes de la radio d'Amergo sur la fréquence 99 FM. Nous allons boucler notre sélection musicale d'aujourd'hui avec le titre Yabissimila de Tarnassa. On écoute. Dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. Gon, tapé, t'attaque, putain, c'est lui qui nous attaque. Et alors, là, tu sentiras rare. Boum, ah, boum, ah, explosion, explosion, explosion. révolution. Énorme l'intouchable, ton assassin, ça, ça. Ce nouveau monde du hip-hop est devenu, devenu. Dans Thomas intoxiqué, fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se le remet. C'est de se taire, tu sais taire, mais attention, t'attaques, reste intact. pedirles más pena, Ya me traes a mi contrato. Oui, Samira. C'est l'heure du loti du jour. Effectivement, dans la chronique loti de ce jour, on parle des préjugés envers les personnes. Rekia Arimi et Fanta Shamsou nous entretiennent sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. On les écoute. Hey hamsu ki hamsu to menene kuma riba wacce kai zai sa irin wa'in ga kayan ta waje sai ka ce ba ta da mahudi kai biyar kenan ke hamsu wai lahiya ki tun ɗazu ina miki ɗumi kina kilgo me ma wai kike kilgawa haka ina ƙilgo ne so nawa da in kika ga mutane da sai kin yi magana akan hanya daga kin gane su abin da kike yi kenan hotun da muka taso sai zato sai zato zato zato zato ya isa hakanan da Allah zato zaton mi kuma na kadi ni abin da na gani kawai nake haɗi hmm. da farko wata mace ce kika gani da za ta shiga bar kika ce wai karuwa ce to ke wai habsu in ba karuwa mi zai kai mace cikin bar sayan wani abu misali akwai barkin da suke sai da abubuwa da dama kamar su abinci da dai sauransu ke kadi duk macen kwarai ba ta sa ta guda cikin bar kuma haka nan ne haka hmm. nan ne zance na hmm, na biyu kika ga abokin aikina da ya bar gashin shi ya toho wai kika ce yana shan ganja. Ba haka nan ba na ce. To mi kika ce? Cewa na yi. Mm. Idan ba ganja shi ka sha ba, mm. to duk mahaukaci ne. Tun da in ba haukace ba mi zai sa shi bar gashin shi ya toho in barkatai haka. To wannan dai ake cewa zato kadi. Roje, bawan Allah, mutum ne mai kirki. So nawa nake ce miki idan kika ga mutum ba a ganin shi bane zaka hudi abin da ba haka nan ba a jikin shi. Wani bi abin da kika gani da halin shi ya bambanta wallahi ji zato ba abin kwarai ba ne kinan ki daina wallahi kin sha mini kai da zato zato zato wai miye ma zaton kadi zato ya kamata ki sani da cewa abu ne ka ga mutum mhm. ba ka ma san ba da haka nan ne ka ɗora mishi abu wanda ba daidai ba ba tare da kin tsaya kin karanta mutumin nan ba ko kuma kin san mutumin nan ke dai abin da kike yi kenan tun ɗazu. Kadi ni babu abin da na yi cikin abin da kike faɗa. kawai haka nan ne nike in na ga abu sai na zanta to kina iya magana yadda kika so amma matsalar shi ne zaton da kike yi kai wa mutum zato yana hana ganin kirkin mutune ko kuma ganin kyan halayyar mutum duba ki gani idan muka ɗauki zato muka sa a gaba wallahi abubuwa da yawa masu kyau za su wuce mu ba tare da mun ga kyansu ba ni ina dai daga cikin waɗanda idan suka ga abu tsammanin na farko kawai da shi suka fake tsammanin su na farko ko wanda wani bi ba haka nan ba ne kina tune da wata rana da muka je kasuwa tare da ke kika ga wata mace wai he kika ce wai mai ce yo kin da ta kura mini ido <laughs> wai kuma tana son ta cinye ki da kuma ta matso sai kika ga hannu cewa ashe wata ƴar uwarki ce kin ma santa to na ji lalle kama wannan karan kai na ɗan na dan ke fakadi ke fakadi wannan kaɗai ne ki ji tsoron Allah kadi kusan kullum sai kin ɓace. Duba ki gani ƙaunar makwabciyar nan taku zara da kike cewa wai ba mutumniyar kirki ba ce, wai dan kina ganin tana yawan yawo, kin ce wai ba ta samu bakakinta ba, ta samu ko ba ta samu ba. Ta kam samu ekiri. Eh, <laughs> to kin gani ko ba wannan bane na farko ko abin ya zama mutu miki kawai sabo kadi kullum ne sai kin yi wannan abin ya kamata fa ki duba wannan zancen. Haka ne kuma yanzu da ke min zancen na fara ganewa lalle ina da zato to me zan yi don in kiyaye zaton ba abu ba ne mai wuya kadi ɗauki lokaci ki ɗora wa kanki tambayoyi ki ce yaya ziki yi ki bar wannan mugun halin ɗauki lokaci domin gane mutum ko kuma ki san da shi kamin ki shafa mai wani tabo idan kowanne cikinmu ya ɗauki lokaci ya dubi abu ya ɗauke shi da halin kirki to abubuwa da dama za su sake a cikin duniyan nan Kina da gaskiya kan Hamsu, yanzu zan hwarawa, kin san wani bi. Mm. Daɗin zance ga jawo nan. Yo ne Allah, ana magani kai na ƙaba. Haka ne wani bi daɗin zance, kadi amma a yi ƙoƙari. Babu wanda ya ce, barin abin nan bai da wuya, ba sauƙi ba gare shi. Amma dai ki yi ƙoƙari, don ma saboda lafiyar ƙwaƙwalwarki. Haka ne wallahi Hamsu, na ko gode, Allah ya biya ki, zan yi ƙoƙari. auditeurs, l'émission de Niger sur Kalangu tire à sa fin, mais avant de prendre congé de vous, nous allons écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. ina sauraron ta sosai da sosai amma na yi ƙarfi bisa ga information eh labaru hakan ga wani suke bada tunda kana nan mai sai ka samu labarin difa sai ka samu labarin tilaberi sai ka samu labarin agadez ko ina dai suna tabawa wannan abu shine nake alfarmashi gaskiya ina jin daɗin sauraron kalangu tunda abubuwa dama za ka ji wanda ba wajen ku bane amma za ka kulawa da shi haka ji daɗi kai ma kuma bancin wannan naji suna emission da yawa ba harshe ɗaya ba kenan sai in ce wannan Allah saka musu alheri mutane da yawa suna wayewa albarkacin kalangu. To suna na malama sa'ar abdu ni ma abuciyar sauraron shi da kyau ma eh, saboda tun daga wajen karhe biyar nan zuwa karhe bakwai labarin da suke bada na yammacin rana gaskiya bayan su akwai wannan shiri da suke yi na fannin matasa wannan fannin zamantakewar rayuwa hakan gadai gaskiya wannan yana ƙayatar da mutane da kyawu bayani bisa kan wani sasarari wani matasa su bar zaman banza kowa ya tashi dogara da kan shi shirye-shiryen su gaskiya yana yi mutane na sauraron su da kyawu wannan labaru da suke ba da gaskiya Allah alhamdulillah shirye-shiryen da suke gabatarwa shirye-shirye ne masu muhimmanci. abin da na ce suna da eh, muhimmanci kamar shirye-shiryen da abubuwan da suka shahi mutanen mu karkara da kuma abubuwan da suka shahi abin da yake nesa gare mu dai abin da yake cikin ƙasa dai in takaice abin da gaskiya studio kalangu babu abubuwan da ba su tabawa abin da ya shahi dai al'amura na rayuwar mu ta yau da kullum abin da nake kallo kamar studio kalangu lalle an ba su lokaci amma ganin ke lokacin nasu yana da kaman kaɗan eh, inda so samu ne a samu lokaci dai wanda kamar da daddare in suna yin a eh, shirye-shirye na dare. Ni ne Ali Tayar. Kwarai muna sauraron shirin na studio Kalangu saboda shiri ne mai matakan mahimmanci. Eh, shiri ne wanda ke waye mai 'yan ƙasa kai manya da matasa. Wannan shiri muna alfahari da shi ma'abuta sauraron shi ne. shi dai daga ciki ba kwanan labaran nan saboda shi labari shi ne ke kaiwa ko'ina Eh, abin da ba ka da masaniya kan shi sai ka samu labarin shi. Sunana nana ina sauraron studio Kalangu ina sauraron labarai kala-kala amma wajen labarin yaran nan ka yaran matasa da ke ta digan nan ana wayi kai kware-kware ma ana jan hankalin su. Sunana mai na ari gidan alu ni ma abucin sauraron studio Kalangu ne tun da bi sabilillahi sai dai ko in ba ni gida kuram kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda nake karuwa ciki. Ko shirin studio Kalangu kai in zana maka fa zani ba ba Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Rukayoto Abdraman et de moi-même Samira Wafi. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro et un autre duo.